قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية مجلس نحن سند اليم تشم باب دكي بياني أكم abin da ake faɗi in za a shiga masallaci da kuma abin da za a faɗi in za a fito wanda zikiri ake in za a shiga masallaci wanda zikiri za ake in za a fita daga masallaci za mu tashi mala ya ce wa wina fi من رواية في عن الإمام ابن السني وتعرض اليوم والليلة عن أنس دقى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم ألا صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا دخل المسجد إذا نزيش مسلاتي قال سيشي بسم الله سي تسمية يتي بسم الله اللهم صل على محمد ce ya Allah madaukakin sarki yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan siga ce ita ma wata siga ce tunda dama abin da ake bukata za a yi tasmiya sannan za a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a yi masa taslimi sannan kuma bayan haka a neman makai gafara da aljanna ko kun ga wannan gashi bismillahi allahumma salli ala muhammadin وإذا خرج قال بسم الله اللهم اللهم صل على محمد إن كما زي فتوينا فديتي بسم الله اللهم صل على محمد يا ممنزل الله صلى الله عليه وسلم صلاتي من حديثي ينادى ووينا وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا من رواية yi ma annabi sama salati a lokacin da za a shiga masallaci da kuma in za a fito riwaya sayyidina abdullahi dan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kun ga sun zama biki anas ya yi riwayar sannan kuma sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhu shi ma ya rawaito duka ana yi وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جده sannan mun yi riwaya daga a cikin dai har yanzu littafin ibn sunni daga abdullah bin al-hasan daga mamarsa daga kakarsa ta ce kana rasulullah sama idza dakhala al-masjid manzon Allah sama idan zai shiga masallaci hamidallahi wa samma sai ba Allah kuma ya bismillah يا الله بسم الله تعالى الحمد لله سننسي شيء والصلاة والسلام على رسول الله قال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك سنن يتي يا الله تقابر تامن سنن قبول من قفوف رحمك وإذا خرج قال مثل ذلك سنن إذا يفتو ما سيب اللهم افتح لي أبواب فضلك ya Allah maɗaukakin sarki ka buɗe mini ƙofofin falalarka hmm? ka buɗe mini ƙofofin falalarka to wannan hadisi shi ma haka ya tabbata ana yi duk waɗannan ana haɗa su abinda addu'ar da ake in za ta shiga masallaci ta ƙunsa na farko dai akwai isti'aza isti'aza neman tsayin na biyu akwai tasmiya faɗin sunan Allah bismillah sannan daga ciki akwai yi ma'annarsa sama salati sannan kuma bayan haka na hudu akwai yi manzon sama taslimi sannan na biyar akwai neman gafara a wajen Allah sannan na shida shine neman rahama Allah kun ga abubuwa shida shi yasa ake cewa a'udhu billahi al wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim kaga kai isti'aza to sai bismillah kaga kai tasmiya was-salatu kai salati was-salamu kai taslimi ala rasulillah kaga duka اللهم اغفر لي ذنبي كان كي استغفار نبي يرتي وافتح لي أبواب رحمتك حاجة أبو نشركي to idan mutum yi wannan ya zo da cikakkiyar addu'ar da ake son ayi idan za a shiga masallaci kayi abu shida al-isti'aza a tasmiyatu a salatu 'ala nabi at-taslimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallama sannan a istighfar sannan talabu rahmatin rahmati min Allah in kai wannan abubuwa shida kenan nan dunkulallu waɗanda ake idan za a shiga masallaci a shi masallaci babban waje ne wa wina fi an abi umama ta rabi Allahu anhu an sun sama kala inna a hadakun iza a rada an ya kuje minal masjidi wannan hadisi aka ce daga abu umama talbahi rabi Allahu anhu ya ce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna a hadakun lallai ɗayan ku idan arada an yakhruja min al-masjid idan yayi nufin zai fito masallaci tada'at junudu iblisa sai rundunar iblis sai su gayyaci junansu shi ne ta da'a shi ne wancan ya kira wancan wancan ya kira wancan wancan ya kira wancan kamar hadisin yushiku an ta tada'a alaikumul umamu tada'iyal aqlati ila qas'atiha ka gani ta da'i wancan a gayyato a gayyato a gayyato sai su gayyato junansu wa adlabat sannan kuma ta nemi ya za su yi su halakar da shi wa adlib alaihim bi khairika wa rajulika wannan na qur'ani ba adlib su nemi ya za su su halakar da shi shine ajlib to wa adlabat za su nemi ya za su samu sa'a a kanta wajtama'at su haɗu kama ta jitami'un nahlu ala ya'subiha kamar yadda zuma ƙudajen zuma suke haɗuwa ala ya'subiha ga sarkin su ya'sub shine sarkin sarkin sarkin zuma eh, wannan da aka ce ba a ganin ta din nan eh, wanda ba su bari a ganta ba ita ce ya'sub fa’iza kama a hajjukum a lababin masjidi idan ɗayanku ya tsaya a bakin masallaci bar ya ƙulye ce allahumma inni a ƙulurika min iblisa wa junubihi wai allah maɗaukakin sarki ina neman tsarinka daga sharrin iblis wa junubihi da kuma ɗandinarsa fa’in da ku idan ƙada halam ya zurrahu aka ce in ya faɗi wannan to shi ɗan zai cutar da shi ba wannan hadisi hadisi ne ba'ifun jiddan malam al'imam na hajjar a cikin da ta'il al'ahab ya raunana shi sannan kuma malam albani rahmatullahi alaihi shi ma ya raunana shi almajirinsa abu ashir abu usama salil bin aini mai hilami hafizahullahu ta'ala shi ma ya raunana shi a cikin littafinsa eh, da ya rubuta wanda ya ta hakikin wannan littafin da ta'alikinsa so da hadisi ne mai rauni waɗancan addu'o'in da aka ambata mana a baya su ne tabbatattu waɗanda suka inganta kuma ya kamata mutum ya zama yana yi mun gane? Allahu Akbar babun ma ya ƙulu fil masjid babun abin da ake son bawan Allah musulmi idan ya shiga masallaci ya yi me ake yi a masallaci hmm? menene da me ya kamata a yi shi a masallaci babun ma ya ƙulu fil masjid babun abin da mutum ya kamata ya faɗi a masallaci nan za a sa mana ƙaidi aka ce me ya kamata mutum ya faɗi kaga abin da ba sauran bai kamata mutum ya faɗi ba ke iktaru fihi min zikrillahi ta'ala ana son a yawaita ambatan Allah a masallaci in mutum ya shiga masallaci to ya kama bakinsa in ba ambatan Allah zai yi ba والتسبيح da yawan yin tasbihi subhanallah subhanallah والتهليل ده هيلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والتحميد ده يبان الله الحمد لله الحمد لله والتكبير ده كبر وغيرها من الأذكار ده ما كمان تنسو ده جتكين ذكرورا wannan abin da ake son mutum in ya shiga masallaci ya rika yi kenan ya bambanta masallaci da inda ba masallaci ba in mutum ya shigo masallaci ya san ya shigo wani waje ne da yake na daban ɗakin Allah ne ɗakin Allah ne wa yustahabbu al-iksaru min qira'ati sannan ana san a yawaita karatun al a masallaci ana san a yawaita karatun alkur'ani a masallaci wa mustahabbi fihi daga cikin ababen da ake so a yi a masallaci قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراتم حديث من زمان الله سمع مسلاك في إسلام مجبع كان مجل سنسع مسلاك يسكي قل لا مجالس نهديسي مسلاك يأكي اكي لا سأكي كرن تدع وأكي كرن تبوات سننمي وعلم الفقه وعلم الفقه وقراءة علم الفقه سننمي قراتم من الفقه domin abin da ake ce mai fikihu shine masun bi zamin kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam abin da aka ciro a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake ce masa fikihu fikihu kenan abin da aka fahimta daga littafin Allah da sunnan sunnan manzon Allah sallama to wannan shine ake ce masa fikihu <coughs> mun gane وسائر العلوم الشرعية لسورة علم من شرع دسين شكتك دون علمي دزي زما يا تيمكا وجب فهمت الشرع ألا تو أنا سن أكرم تدشي أما سلاج باليفي قال الله تعالى ألا ياتي في بيوت أو سناكنا أذن الله أن ترفع Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini ya umarni an turfa'a da a ɗaga darajarsu an turfa'a ya an turfa'a darajatuha a ɗaga matsayinsu a ji cewa a zuciya suna da wani matsayi na daban nan an turfa'a ba ana nufin an turfa'a an turfa'a bin yatuha ba ba ana nufin a gina masallaci shirgege ba cikin abin da manzo Allah su sama ma ya faɗi na tashin alkiyama to attabahi Lata taqumu as-sa'atu ta ba an-nasu fil masajid kiyama ba za ki tashi ba sai mutane su rika alfahari masallacin mu ya fi naku yi mana ko wasu su kaza sai wasu zo su ce a mu yi wanda ya fi kuma shi a gina amma babu al'imarar ma'anawiyya an yi al'imarar an kashe kuɗi an masa abin an irin tumbule ya fitilar nan to ba shi ake nufi da an tufa ba an tufa an tufa a darajatu ha tilkal a ji a zuciya cewa in mutum ya zo kusa da masallaci a sama yara wannan tarbiyya in suka zo bakin masallaci su san cewa sun zo wani waje ne na daba ya fi ɗakin babansu ya fi ɗakin babansu ya fi duk wani waje da za su shiga so daga in suka zo za su shiga masallaci su ji wani waje ne na daban a ransu in wasa suke to da sun zo za su shigo masallaci sai su ji ba su nasu a sa ma yara wannan tarbiyya tun daga taso musu shi shine an tofa sannan wa yuzkara fi hasmuhu sannan Allah ya ba da izini cewa a rika ambatan sunansa fiha a ciki wa yuzkara fiha ismuhu a rika ambatan sunan Allah a cikinsu su ɗakunan dakunan na Allah masallatai ke يسبح له فيها بالغدو والأعطال رجال وتمزاجين مسمى سنعيم ألا تسبيه بالغدو دسافية والأعطال دكما مريشي سنعيم ألا سبحانه وتعالى تسبيه سنعيم ألا wannan shine malamai suka ce al-gudu azkarus sabahi kenan a nan aka yi istin basan azkarus sabah bayan wanda manzon sama kuma ya zo ya bayan fassara da manzon sama ya a aikace to an fahimci nan yusabbihu lahu fi hadil guduwi wal asani rijalun nan bil guduwi azkarus sabah ce azkarul masa'i wal asar da yammaci kuma manzon sama ya ce man gada ila al masjid aw raha kaga gada raha al'afa nan a rauha ne malamin qayyim ba ku manta ba a cikin alwabil ya yayi mana sharhin me ake nufi da algudu da kuma al'afa a babin da ya fara batu akan azkarus sabahi wal mata kun ga shine wannan rijal wasu mazaje wasu mazaje na daban shi ne sai aka kawo siffarsu latul hihim wala wa un an zikirin lalu wa ikamis salati wa itaɗin zakati ya haku ne wa ta taɓallar fiye al'ulubu wal abuwa liyar ziyar mu Allah a ma amin wa ya zide wa ya zide mu min fabdi wa Allah ya ya hisa to su ne ta'ala kuma Allah ya ce wa man yi wa azumin sha'a'ir duk wanda yake girmama alamomin gane Allah sha'a'ir jam'u sha'ira ash-sha'ira shine al'alama abinda ake gane wani abu da shi ai daga nan ne kuka samo shi'ar ai ومن يعظم شعائر الله دون ديكي جرم مألام من قال أبنجي فإنها من تقوى القلوب للي ونن سو شعائر الله من هنا تكن تقوى أزوجها ka zama duk abin da ke da alaka da Allah kana jin girmansa to din da Allah kuma zai faɗi masallaci sai ya faɗi sai ya hada shi da sunansa wa annal masajid lillahi wa annal masajid lillahi to إنما يعمر مساجد الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس Hmm? to duk inda Allah zai faɗi masallaci sai ya danganta shi zuwa gare shi kaga fi buyutin azina Allah sai da ya faɗa an tufa wa qala ta'ala wa man yu'azzim hurumati Allah Allah ce duk wanda yake girmama ababe masu alfarma na Allah masallaci ne a gaba gaba fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih to wannan shine alheri a wajen ubangijinsa girmama masallaci shi yasa manzon Allah ya ce daga cikin mutane bakwai waɗanda hadisi ya zo da su alladina yuzilluhum Allah fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu akwai ne akwai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da ya kasance zuciyar shi tara da masallatai ya je ya shiga ya zauna ya yi karatu ya ba wanda yana jin kawai in ya shiga masallaci ka annahu ala wasisin ha amma an ɗora shi akan tanda ba amma mun sha batu cewa cikin abin da zai taimaka ma mutane su a zama a masallaci to masallacin ne ya zama an kula da shi akwai tsafta akwai wajen zama shi yasa za ku ga ka kasashen laraba har da karaga ake kama mutane abin kishin gida in mutum bai samu bango ba zai je ya ɗauko ya zo ya zauna saboda ya kai ya gaji da zama a masallaci ga masallaci na ƙanshi in lokacin sanyi ne a kunna woma ta dumama masallaci in lokacin zafi ne a sa ac ta sanya masallaci to sai mutum ya fi son zaman masallaci fiye da gidan shi Allah shirye mu to duk waɗannan dai su ne hujjojin da suke tabbatar da abin da ake son a yi a masallaci shine ambatan Allah domin masallacin na Allah ne to tun da masallacin Allah ne Allah ya fi cancanta ko shi ne wajibi a ambace shi a ciki ba wani ba Allah ya shirye mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in